الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من أمرنا مع نوح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 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda didi da irin wannan lokaci safiya mai albarka da ɗalibai to musa muna suratul isra'i kar mu ɓata lokaci mun san menene suratul isra'i kuma mun san menene tafiyan dare kuma mun san tafiya ko sallah a sama inda ba mu gama jin hadisan ba saboda bai yiwa mu ce sai mun mun ci mun suɗe sai mu bar ma dan baya su ma sun zo su ƙara buɗa buɗa to yanzu ni ban ma sani ba tukuna mu ci gaba da tarihin yadda bani isra'ila suke ko kuma mu ci gaba da wani karatu wani wuri eh? inda muka tsaya ne eh. a a kuka ga hannun gani wanda suke kuriya a ci gaba eh, eh a kwanayi na gani kun yarda majority to lalle kurin jaye shi nan ba da ma arama وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب بني إسرائيل النبي النبي النبي يعقوب يا yaro shikenan سي yayi bacci to lokacin da ya bacci na yi wannan mafarki sai ya ga tsani na saukowa kuma ya ga waɗansu mala'iku suna saukowa ubangiji ya nishi albarka ya sa masa albarka kuma zai samu zuriya to lokacin da ya farka a wannan mafarki mafarki ne kuma bai balaga ba ma'ana bai kai ma'ana wato wanda ke nufi wato ba a bashi annabta ba tunda sai sun yi shekara arba'in saboda sai ya ce to in haka ne yanzu in ya samu Allah ya kashe inda zai kai shi idan ya dawo ya samu wadata wannan wuri zai gina daki ɗakin Allah kun gane baitu a haka ya fara baitu a baitu din shine gida il shi shine ɗakin Allah yanzu wannan wajen na na na kudus yana kusa da wani wajen da ya kwanta ya yi baccin da ya yi wannan mafarki da shaida inda ya yi yana nan a wurin to sai ya ci gaba da tafiya yana ci gaba da tafiya sai ya je sauka ƙasan Horan ko Haran Haran da ya sauka ƙasan Haran sai annabi Yakubu yana ɗan ƙarami lokacin ko bai ba ba shi annabta ba sai ya je samu hakimin ana kiran shi wato baba shine hakimi amma shi ba sarki ba shi shine hakimin sarki ina fata an gane inda zai dinga samu akwai babban sarki to amma shi wannan wan jatuman wato jatuman matar jatuman annabi kuba da kuma matar annabi ishaka to ita wanta ne saboda sai ce ni ne wane yar gidan wance ya ce to to to to kwarai kwarai na gane ya ce to na zo wajen ka ne na zo na dan zauna a wajen ka ya ce to ba komai to yana nan sai ya zauna a wurin ya shekara bakwai ya shekara bakwai to shekara bakwai nan na cika sai ce masa na ga wata yarinya a cikin gidanka ina son cikin 'ya'yanka matan nan na ga wata wanda ake kiranta wato rahila rahilat wato na ganta ina santa za ku ji sunayen saboda ai ba larabawa ba ne kuma ba irin mu mutanen afirka ba ne sunayen ma akwai bambanci ina ba an gane yanzu aka baka monito ka yi monito a ƙasan kudu ƙasan can kudu ka yi monito sunayen da ka saba a nan ba irin sunayen ne za ka ji ba monitor ka kira sunaye wani wani spelling ma sai an gaya maka sunan an maka spelling kafin ka rubuta shi don don ba a garin kuma ma na kasan ke da balle ma ka shiga wani kasa saboda ka mu da muke karatu ko da mun faɗi wani kalmar suna harshen mu ne to ayi hakuri masu sauraro amma ba intentionally wato ba da ganganci ka faɗa ba sai dai karancin ilimi to imamu zahabi ya ce ko ibnu kasir a cikin albidaya wani haya Yace ce to daga nan sai annabi ya ƙoba sai yarinya daga cikin ‘ya'ya yana da ‘ya'ya mata biyu shi wannan kawunsa ɗin wato yar ita matar annabi sai haka ne sai ga yara guda biyu ɗan mata amma ɗayan ita ce ake kiranta rahilat ya ina so ya ga rahilat nan ta taso wato masha Allah duk abin da mace ake so ta taso ga ta ne ta budurwa ƙanƙanwa amma ɗan budurwa ne amma akwai yarta yarta ana kiranta layyanatu bintu laba ita kuma wannan kalwan rahilatu bintu laba kuna gane ma wannan imamu zabi haka ya kawo haka kuma ibn kasir ya kawo a cikin albidaya wani haya yace to ita sai ce yana son karaman wanda ta taso yan dubu ɗin ya to ina son ta sai baban ya ce eh, ya ba baban baban ya ce a ni ba zan ɗauki wannan yarinya karama ba ka ba wannan ai karama ne ga yarta to yarta kuma matsalar da aka samu wato ita karaman kowa in yazo ita ke hari yar din kuma ba wai ta yi kwance ba ne amma matsalar da aka samu in malaman tarihi idonta wato tana da ba'afur basar wato tana da raunin gani idon ta baya gani sosai ita ba makauniya bane kaman yanzu a zamanance a yanzu mu al'umma manzo Allah in idon mutum bai da karfi sosai ana yanka mishi glass sai sa glass a yanka ai ba wai don an sa mata glass ai ta ba makauniya bane karfin ganin ta ne likitoci sun duba sai su ce bari a sa mata ko ba ka bane to sai wannan karancin ganin ta ne sai zama wa ba kowa yake san ta ba ba kan ko yanzu ne ya ta ka gai a kai wannan makawa ba ba za ka ga wani ya faɗa haka amma samu wanda zai zai so ya samu wani la'anin ciwo da kanshi sai abin da Allah ya ɗora masa to saboda haka daga nan to eh, sai suka ce shi yasa kuke ga likitoci yanzu in ka kana da matsalar ido za su tambaye ka shin a cikin zuriya ka akwai makamu akwai makamu ai tambayar da suke yi saboda hikima in akwai makamu kila ka ɗauko nasara. kun gane ba ma shi a tabisi ya makantar karfin gidansa ba wai ya makaho ba ne ya ta an haife shi shi wanda aka haifi mutum da makanta shi ne ke da damuwa amma in shekaru mutum ya ja wai idan mutum baya gani yana amfani da gilashi wannan kowa da in ya shekaru da yawa yana iya yin wannan ina fata an gane Allah ya muku albarka wannan kai shiga fannin likitoci ba in dawo kan tarihi saboda haka sai annabi ya ah, shi a ah, shi wato laban din su suna bautan gumaka ne kuga annabi yaquba kuma saboda baban su annabi ne kuma baban su kuma annabi ibrahim baban shi haka shi kuma shi ne baban annabi yaquba haka za su taso da tauhidi to duk iyayenka in kai uh, malami ne dole wani zai dan koyi halin malam wani kuma ya dan malam ya ki halin malam to ana samun wannan wani idan mutum ɗan kasuwa ne in ya tashi yaronsa zai tashi ya koyi kasuwanci wani kuma ɗan kasuwa ne ɗansa amma kuma sai ɗan ba zai koyi fannin kasuwanci ba in wannan soja ne wani ya tashi sai kaga ɗan shi ya koyi yana so ya koyi sana'a baban soja ko immigration ko custom ko sana'a civil defense sai kaga mutum yana kokarin shi ma ya sa ɗansa ba ana samun kwakwadon sallah ba ana yin wannan ba to idan mutum arama ne za ka ga yaronsa shi ma yana kokari ya zama da shi arama to sai shi a shi laban ya ce to ni ba zan aurar da karama ba zai zan aurar da babba in kana son wannan karama ka fara auren babban nan su bintu laban in ka aure ta idan aka kai wato aka yi shekara bakwai shine sadakinta shekara nawa shekara bakwai kaga yayi bambanci da na annabi Musa Eh, shi annabi shi wannan laban ya ce annabi kuma ya masa kiwo shekara bakwai shine sadakin idan ya yi shekara bakwai kaga ya shekara bakwai farko yanzu kuma ya yi shekara bakwai na biyu shekara nawa a nan annabi musa ne takwas amma na wannan na wannan tarihin inda imamu zabi ko ibn kasir ya kawo shekara bakwai ne suka kawo sai ya ce to yanzu idan ka yi kiwo shekara bakwai an samu shekara goma sha hudu ya ce to lokacin kuma sai in aura maka wannan a ɗin a shari'ansu ba a hana ba likulli ummatin al'umma kowane al'umma suna da shari'o'insu su al'umman su wannan idan babba ya zo zai faɗi ya gaishe da ƙarami ne su al'umman mu kuma al'umma manzan Allah idan ka zo ka samu mutum mutane suna zaune kai za ka ce musu assalamu alaikum in kana tafiya ko kana mota kai zaka ce mutane assalamu alaikum idan kana keke kai zaka ce mai tafiya kasa assalamu alaikum wanda yake kishi zai ce wanda zaune assalamu alaikum idan an zo cin abinci babba ya fara sa hannu a abinci ya rage ma karami karami ya ci idan an zo wajen zama kar ka zauna wajen da babba yake zama ka zauna wajen da karami wato wajen gefen ƙanana su zauna kun gane wannan mu shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mata idan za ta zauna wajen mijinta ta girmama shi ta nuna mijinta kamar sarki ne kuma ta zauna a gefen shi na dama kuma ta dinga kallon mijinta na wato kamar gold komin muni sa ta dinga kallon sa da kyau saboda haka domin mata maza ne suke dukkan mace idan ba a kwanciyar hankali suka ga ta korrabe kuma dukkan mace duk muni mace idan akwai wadata suka ga ta zama kuma mai kyau ba shi a wani ibali ya ce mace tana yin kyau ne saboda makale makale makale da gati ba haka kowace mace kake zauna kamar wato kamar injin block ba kya ma miji ki kwalliya ba kya gyara jiki idon nan fiki fiki hakan nan ba kwalli idon nan saman giran nan ba gazal bakin nan ba dan jambaki dan jambaki ki dan saka ba dan bankeke idan fiskar na akwai kuraje kuraje pimpus pimpus yawa to ki samu body filler irin naku na mata powder nan a shi shafa saboda in pimples pimples yi yawa in mijin ya kalle ki in baki da kirki ba ki mishi da lafazi mai kyau in ya kalle ki mutum din mai sai dinga jin haushi ki don wata ma mijin ta ma yana kallon ta ba yana zaune a gefe yana kallon ta sai ga tana kan kasa pimple wani ba ya cin abinci zana mazan pimple <laughs> idan kun zauna a gaban mazajen ku yi kwalliya ku da fuskar ku kamar glass ku gyara jiki, ku yi kamshi ku yi kitso kake ta kake zama kamar gidan tsuntsu wata ma lokacin sanyi ba ta so a sace kanta ko yana da kanta kanta wajo zafi zafi zafi ba ba zafi ba <laughs> kuma wai ni gasa ko tana so kuma a barkata gashi kar ku bar kafofin ku da faso kar ku bar kafofin ku wato da da da abun nan lokacin yanzu sanyi turun nan me suna tsakiyar nan eh kaushi da kuma eh waskane kar ku dinga barin jikin ku da waskane ku samu vaseline ko wani moyel mai kyau ku shafa in ba ki samu ba ma wai wata sai ta damu da mai lotion in ba samu ba ki shafa man mana Baki ki shafa manja ne ne mu muna yara ma muna shafa man na a jikin wallahi har giris giris kuma samu katafila mun bi don makaranta mun yi wanka kogi ana za a bala bulala in mun zo mun samu grease daga tafila an kusan grease ai grease mota ake shafawa wallahi sai mu shafa haka sai mu lafiya sai mu ce shafa mu kika ba don kada gane mun yi wanka wani ba har sai kaga abokan sai su ce ai kai wanka yadda kai ja kai haka wai wai ka sai wanda ke sai a zo amma muna dama gida malamin mu zai gane ko baban mu zai gane zai ce ka ji ku ta wanka kun gane saboda haka dole ka shafa basilin da na shafa grease me yayi a jiki dan na shafa man gyada jikina menene yanzu a jikina dan ni shafa man gyada menene wai ah, wallahi yau ba yau ne daga ta shafa baka ga dressing mirror ta ba in ka ga maya maye ka ji shedani wai maya maye kana <laughs> Kata kun ke na maya maye eh wannan ma ce manta manta dubu har nan take turawa manta har dubu arba'in kwaɗayi kenan ga kwaɗayi kenan eh. Allah ya duba albarka mu dawo kan tarihi labarin ya ce da idan ka yi shekara bakwai da wannan wannan babban idan shekara bakwai ya kuma sai ɗaura maka wannan ita wannan yarinya a wa Rahila sai aka yadda ya yi shekara bakwai ya aure ya auri wannan na farko ya shekara bakwai na biyu ya auri ah, rahila to da ya aura ya auri rahila to ita uh, ita layyanatu bintu laban babban farkon yaro da ta fara aihuwa sai ta aiki yaro wanda ake kiran shi rabilu rabilu farkon yaro ta kenan na farko sai ta aihuwa. to kuma da rahila din ita kuma ta yi aure ita ma amma ba aihuwa kasa akwai mata masu gulma 'yan baki aihuwa har yanzu biki ayyuka ba ba zama da gangan yaran ki nawa za ta yi gulma kenan ba dai ina ga ba dai lafiya ba an ba ku shi kasan gamin ki ba kuwa kina ba da dan kwanin ki aka kai shi kuma dan ciwa ciwa boka kuma ne ya gani zai ce ya eh, ce na ganta an daure an dauki dutse an danna mahaifanki ne mahaifa na ga danna eh wace ce ai wata yan lukuta lukuta yar wata tukutuku yar wata kutukutul yar wata dan da ji na gane ta na gani da kishi a na ne ce oho Allah muku albarka ku yi shiga boka laifi ne a musulunci ba kyau ba ni na hana ba ba malaman duniya suka hana ba ma'aikin Allah ya hana saboda zai duk abin da ya shafi ka ba za ka yadda Allah ne maka ba shine matsala amma babu laifi ka ce a taya ka da addu'a ka ce malamai su taya ka da addu'a wannan shekar musulunci ba haram ba ne amma a je wajen boka da niyan a duba ko a mallaki miji da niyan bokanci ko da a kanna ne miji duk kudin da ya samu ya bata ta ci tsire ta ci balangu ta kashe ta je ta sayi fegi ta yi gida ita ma to wannan ta yi wannan haramun ne a addinin musulunci amma ta yi gidanta halak malak halak amma ta je ta yi ta hanyar boka don a bada wani sihiri a bar bada mishi ko a cikin tsumi ko a cikin kunu ko a cikin abun sha ko wata kuma ta saka tsokan nama tana haira ta saka tsoka a cikin farkinta in ta kwana ya sami da safe ta cire tsokan nama nan ta dan tsoma shi a cikin a soya shi kuma wato sai a sashi a cikin miyan ragada da wato miyan dage-dage a bashi sai a hada da nama kamar guda biyu yana zuwa in ya aika wannan sabon naman da ta saka nan yana aika ta daman an yi bokanci an yi tsafi yana aika naman nan kawai shi kenan yana ci kawai shi kenan sai ka zafi ta ce ina son kaza to idan bai gaba ka kaza kuma ya yi ya so ina da abin bai yi aiki ba akwai matar da ba hantar kare za ta ɗauka ta ji ta saka mu mijin da yake hantar kare wata sihirin ba wata ba da alade ake haɗawa wanda Allah ya haramta kare idan ya taɓa abun shauki sai kun wanke shi so so bakwai na takwas da ruwa ko so shida na bakwai da ruwa da da yashi a wanke so bakwai da ruwa na takwas da yashi ko so shida na bakwai da yashi haka manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi amma ta ɗauki hantar kare ta saka ma miji wai don ya je ya ci ta yi wani tsafi wani za ka tube ne nike tubbur shi bokan zai mata rubutu a jikinta ya rubuta a nan gefen side ɗinta a left ɗinta a back and front da tube wani ma bokan masu ya yi da ita ya ce zai rubutu a jikin azakare shi in ya saka a jikinta matan aure tamfarin maniyyarsa ba zai goge ba sai ta yi wata uku kafin ya goge to za ka zauna da mijinta ne wata uku bai sadu da ita ba mijinta idan kuma mijin ya sadu da ita an samu gurɓataccen zuriya haramun ne balbalin bala'i na cikin kirin waɗannan abubuwa da muke gaya muku kuna ga mata muna mata muku ko muna takura ko muna so ku samu rahaman Allah ne matan Najeriya da matan duniya muna so ku samu rahaman Allah ku je ku shiga aljanna ku kwanta a kabari lafiya ku tashi tashin kiyama lafiya ku shiga aljanna ku sha ruwan kalkausara da muke bukata shi sa muke wannan wa'azi na rantse da Allah in ba haka ba wallahi ba zan yi wa'azi ba ma ni وقل الحق من ربكم يا مش gaskiya daga Allah faman sha'a falyu'min wanda yake so ya yarda da wannan gaskiya din ji Allah faman sha'a falyakfur wanda yake so ya ce ƙarya ne wannan ba gaskiya bane malaman suke faɗa inna atatna lil zalimina nahara Allah Ina ya tsaro ina tattalin wuta wato wuta wanda na aje mai karamin kuna ga mata masu zuwa wajen bokaye ga mata wanda suke saban mazajensu ga mata masu cin kwalan mazajensu ga mata wanda suke cin mutuncin miji ga mata wanda suke ce miji ya sake su ba tare da wani laifinsa ba ga mata wanda suke wato raina miji ga mata wanda ba sa bin dokokin aure ga mata wanda suke zina ga mata wato a cikin gidan aurensu mun yi tattalin wuta ta saboda me a Allah ya ce mun nufin wutar mun sa shi wato mun nufin wutar mun sa shi ne yana da wato nufin wutar wato baya samun wani wuri ma inda iska zai fita an ajiye ne wanda za ta gasa mace ya gasa ta ya tabbata ya mai da ita wato sai ta zama ta zama wato ta zama skeleton korongon. in ta zama skeleton jikin jikinta ya rage ta zama skeleton kuma tana magana ba ku mutuwa sai me وإن يستغيثوا غاثوا بماء كالمهل Allah ya ce idan na wuce shiga wuta ko mace ta shiga wuta ba Allah ya ce za ta nemi agaji a bata wato abun sha wanda za a taimake ta da shi zafin wuta a zama ya mata yawa me za ta ce yashmi wujuh dan malaiku suka ce to abincin ki ke ma ke matan wuta wanda kika saba ma ki? a gidan duniya ba tare da laifinsa ba wannan ga abincin ki wannan ga abun shan ki ana kawo abun shan da kina karawa kusa da fiska in ka kawo abu mai dumi ka ai ka je tururin dumi in ka kawo abu mai sanyi kusa da fiskar ka ai ka je tururin sanyi to in kika kawo kusa da fiskar ki sai su kele to na fiskar ki ko kuma fiskar ki sai ya faɗo pom a cikin wutar a cikin abun sha'i sai ya faɗo kuma narkakken iwa da narkakken dalma subhanallah kala kala ne azaban idan narkakken dalma ne Allah ya ce bi isa shara kina shan narkakken dalma duk abin da ke cikin cikin ki mina shiru na hanji da kayan ciki duka sai ya melting sai ya zubo Allah ya ce kai Allah ya ce kai da abun sha wajen zama yayi muni mata wanda kuke cutar da mazajen ku Allah madaukar ya ce ko a abun da kullum ma aradu an ya karju min ha. fiha min Allah ya ce in suka yi nufi su fita da saboda bakin ciki a zafin wuta ya yi yawa in wuta mata da maza zafin wuta ya yi yawa azaba ya yi yawa duka ta ko ta ina ana musu duka a cikin wutar in sun yi nufi su fita daga cikin wannan wutar min algabi saboda bakin ciki u'idu fiha sai a mai da su da guduma rudu bil makami sai a buge su da guduma sai su koma kasan jahannama. can in suka koma Allah karim in suka koma can ƙasa sai wutar jahannama sai ta sake bulluko da su Allah ya ce wato wa ya'ti bihi al-mauti wa ya'ti bihi al-maut min kulli makan Allah ya ce mutuwa zai zo ta kafanta zai zo ta kafanci zai zo ta kafanta zai zo ta kai zai zo ta baya zai zo ta kunne wa ma huwa bi ma hi wa ma hiya bi mayyit wa ma huwa bi mayyit wa ma huwa bi mayyit Allah ya ce a'a ba mutuwa bane mara sautin ta Ibrahim ne saboda haka Allah ya ce a'a ba mutuwa za ta yi ba saboda mai Allah ya ce gaban ta ba kana in mun yi next gobe Azabar da za mu yi mata wara gaba wato azabul gari akwai azaba mai kauri za mu ba ta gobe kuma za ta yi breakfast wato da kaya kaya ne na wuta wanda za a ɗauko ɗan wuta ko ɗan wuta za a ɗauko kaya shine za a ce ga abinci shi ci in ya ci kayan ya sa a bakinsa kayan zai koke shi bai sauka makogoro ciki ciki shi ba kai ko gaban da kai yazhalu bihi ma fi budunihim Allah ya ce wato wannan wato wannan abun sha din nan zai kone abin da yake cikin ciki su din nan ya Allah ya fawqi mun hamim Allah ya ce ga tafashashen ruwa kuma yana sauka akan ta na azaba Allahu akbar Allah ya Allah ya ce ga malai kuma da wani bakin karfe wato suna dukanta suna dukan shi kullama ala du'a yakhruju minha min ghammi Allah ya ce in sun yi daga cikin wannan wuta saboda azaba ta kota ina ridu fiha Allah ya sara mai da su wato da guduma in ji Allah wa ku azabal hariq Allah ya dangane azaba azabal gobara Allahumma jarana minan nari kai wuta ba kyau wallahi ba ku taba ganin gobara ba ko wuta ba kyau kai saboda labarin mutane ya yayi yawa sosai bari mu dawo aljanna kaɗan tukun ko su dan bari dan sara na dan samu sauki amma wuta wallahi matan da take ma ta cin mutunci ko ta ce ma miji eh eh sun ka sake ni ga zaurawa nan ga suna suna nan layi layi kamar jamfa a Jos kamar ainihin wato jamfa a Kano kamar jamfa a Kaduna sake ni to sai ne ka sake ni yana iya haka bakin baya kuma haka ya zaki na san babu a najeriya ke ɗaru ne masu yin wannan amma babu a najeriya wai wata mata ba zai ta ce wai to sauƙaƙa wai to saki ne ni, ne kuma kuma an dina mata ta manta kuma ta doki Allah ya gafarta mata ba tana tsinina daga nan zaka fara ganin bala'i kanta ya fara buguyewa gashin ta ya fara karyewa alamar tsinuwa ne Gani da zai fara dubiyowa bala'i zai fara turbulo mata kuma ku san kai ku tambayi labarin sabari ku tambayi labarin wannan wannan annabi bin haris da da abu la'abi annabi bin haris wannan wallahi mutum walakanci ne kuma ga kuɗi ga arzikin wallahi da ya mutu sabon walakanci kusa sabon da ya faru malaman tarihi irin wanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi walakanci akwai wanda ya mutu ƴaƴan shi masu guje shi a ɗakin aka tona rami da sanda aka tura shi ya faɗa a rami a ɗaki aka binne shi a ɗakin aka mishi daidai annabi Musa wanda ya cutar da annabi Musa kuma samari shi kuma shi kuma da ya tashi zan gaya muku cikin ƴaƴan annabi Adamu da aka zo aka raba duniya da aka zo da bani bani Isra'ila da muke labari akwai wanda suka tafi garin samari bayan kasa ne samari ne inda suka zo bari isra'ila nan inda suka zo kai base din su san waye wanda ya tafi da wannan rundunansa ya je yi base an samu faction da yahuza an samu faction ku bari sai mun zo ina ci gaba da karatu qala wa ma khattuka ya samiri Allah ya ce ah, ya samiri wato annabi Musa ya tambaye shi me yasa kai zama haka me yasa kai wannan gumaka din ka kera yar malaka ana mata bauta ana ana ana kewayewa annabi Musa baya da sai ya ce hada ilahuna <laughs> Allah ya tawaka <laughs> to me kace kana wazantu bima lam yabsuru bi ani washi dalili sa kawai da yasa wai wannan yar gunki da wannan ƙara sa kuna bi na bashi wa ka baina ila bani isra'ila annabi annabi yana can wannan ƙasa yana zaune ga kuma annabi annabi yaquba shi kuma yana ƙasan qur'an yana zaune ya bashi da layyana bintu laban an ba shi yana biyu kanuwar ita ce rahilatu bintu laban ko so yanzu rahila ta haifi layyana bintu laban ita mai gani ido kaɗan ɗin Ido ta wanda bai da ƙarfi sosai babban yar ita ne ta haifa mishi na farko rabiu dan farko da ta fara haifa mishi wato ta haifa mishi yaro wanda ake kiran shi rabilu na biyu sai ta haifa mishi shankulu na uku sai ta haifa mishi lawi daga cikin ne annabi musa ya fito zuri'in wannan ne annabi musa ya fito sai lawi daga lawi sai ta haifa mishi wannan wanda ina ta baya gani sosai din nan kun gane ta haifa mishi lawi na uku ko na uku ta haifa mishi yahuda na biyar ta haifa mishi ah, aisaka na to da ta haifa mishi na ta haifi ya hudu ta haifi ya hudu a yaya na hudu jin da ta haifi yahuza kenan da rabilu shaqulu lawi yahuza ita ita rahila bata haihu ba kasan mata in mace bata haihu ba hankalinta yana tashi shi yasa wata mace in ta haihu duk wanda da take sha zaka ta yi hakuri ta zauna ko don ƴaƴan ko ba ba ne to sai ita a rahila ta ce cewa to gashi ni har yanzu ban kai ba amma tunda su, kowa sai ba ta house game ya ba ta mai duk lokacin da duk lokacin da annabi ya aura ya yakuba ya ba su kowace ce ya ba ta mai aiki sau baban ai sarki ne hakimi ne baban ya ba su ita layyana bintu laban an ba ta wa zulfa ita rahila an ba ta wanda ake kira maluha kun gane ko baluha ko maluha duk sunan ɗaya ne baluha ina fata an gane ita ne house game to mu a shari'a mu na annabi muhammad akwai idan aka baka kuyanga to ita kuyanga ana kiranta ummu walada sadaka ita kamar ma mariya tukkiya ai ba ya aure ta bane sadaka ne to in an baka ita kai ba za ka ita ba ta da kwana kowane ɗaki mutum zai iya aje ta za ta je ɗakin da ake so na mata mata na aure amma idan ta haihu to ɗan na matan da take baiwa a ƙarƙashin ta ne ɗan ba za ba ne kun gane sannan kuma matan ta zama ba za a sake ba ta aiki ba ita ba matanka ba ne amma ba za a dinga ba ta aiki irin na bayi ba ta zama umar walada kuma za a dinga respecting inta. kuma matan za su yi respecting inta. ita ba za ta ba za ta ba ma matan girma kuma mata za su ba ta girma amma fa ita ba ba ba ba ba matanka ba ne ina ba kan gane to da rahila ta ga ita ba ta haihu ba ga wannan ta haihu a hudu sai ta ɗauko a a baluha baiwanta ita mahaifiyar annabi yusuf din kenan ita ai bata haihu ba ga yarda din ta haihu yaya kudu ga shi ita bata haihu ba so sai ta ɗauki baluha baiwanta din sai ta ce ma annabi annabi yaquba din sai ta ce to gashi na baka wannan ka tare da ita tana iya tarewa da ita kuwa sai ga ciki to yanzu ta samu da a ka'idan kun gane kun gane karatu kuna gane wa kwan canja to dan nan ai ba ta ta aihu ba amma ta samu dan aro ba ko dan ta kenan ko gani zai biya da sunanta kuma shine dan ta wancan ku yanga da ta haife shi da ko ta kawai amma ba nata bane haka shari'a yake a shari'ar musulunci ina ba ta an gane saboda haka sai sai ta haifa wato sai ta haifa mata wani lokacin da za ta haihu ita baluha din sai ta haifi yaro dan ta haifi yaro na biyu wato wanda ake kira naftali da dan da naftali to ita jatuma su ba bata haihu ba bata samu ciki ba tukuna to ita wannan ita da yaro bintu laba tana da yaya hudu to yanzu ga kuyangan wannan ta yi to ita ma da ta ga kanwan ta ba da kuyanga ita ma tana da kuyangan ta zurfa sai ta ce annabi yakubu na ba da kuyanga na zurfa na baka ita da ya bata shi ma aka kwanta da ita sai aka samu ya'ya biyu ita ba ga ya'ya biyu zulfa sai ta haifi jat da ashir jat da ashir ta haifi biyu ko an yi duro kenan ko to yanzu wancan ita maman annabi yusuf bata samu ciki ba ma to yanzu wancan kuma sai ta ƙara ita layyanatu bintu laban babban sai ta sake samun ciki na biyar ta samu ciki na biyar sai ta haifi a yaskar a sai ta haifi a na biyu sai ta haifi na na shida sai ta sake haihuwa kuma a zabanun ya shida ko zabanun na bakwai ta sake haihuwa diya ko diya ko dina amma dai suna kiran diya ne sai ta haifa kuna ci ko to da ta haifi diya din wanda za ta haifa na bakwai din wanda ta haifa kaga ga ga nafiyan gi guda biyu ga bakwai ga nafiyan gi biyu kun haɗa nawa to tar take da shi ita kuma jatuman annabi yusuf ya'ya biyu take da shi na kuyan gani kuna gane karatu to to diyar nan na mace ne ta haifa a cikin ƴaƴan annabi yaquba ita ne diyar ita na mace ne kawai aka haifa to yanzu can ita ma sai tana addu'a tana cewa Allah Allah ka bani aihuwa ni ma in samu in ga ga abin da nima zan haifa ubangiji shine da Allah ya tashi bata shine sai ta samu cikin wannan sanda ta gama haifan waɗannan guda bakwai nan cur da wannan bayin guda biyun shine wannan yanzu jatuma annabi yusuf kuma ta yi addu'a ita kuma sai ta samu yaro shine annabi yusuf to ta samu yaro annabi yusuf ta haife shi kyakkyawa manzo Allah ya gaya mana a hadisi da aka zo rabin kyau sai kyansa duka ya fi na kowa buga kyan duniya haka raba kyau aka ba shi rabi amma duk da haka fa suka ce nana nana Aisha da ce manzon Allah nuna min hoton Annabi Yusuf da ake cewa yana da kyau da ya nuna mata sai ta ce kai ai kafi Annabi Yusuf kyau kina malamai suka ce ladabin magana a zamanin Annabi Yusuf babu wanda ya kai shi kyau amma zamanin manzon Allah manzon Allah ya fi shi to yanzu kai tsaye yanzu ta haifi Annabi Yusufa ko yanzu 'ya'yan gaba ɗaya 'ya'yan Annabi Yakuba nawa sha biyu to ai sauran bunyamini ko ana nan ana nan sai ta haifi sai ta samu cikin bunyamini to nan ne inda malamai za su yi wasa kwakwalwa a wajen kaɗan da da imamu zahabi da ibnu kasir albidaya wani haya sun ɗan yi waɗansu maganganu a wurin amma nan ne kawai suka ɗan samu canji to amma zan jan faɗa a can gaba dodo ta samu ciki sai shi annabi ya ƙuba. sai ya zo ya samu lokacin ba a bashi annabta ba har yanzu amma shekaru kun ga ya ja ai tunda an yi wajen shekara ashirin da ɗaya in ka hada da shekarunsa goma sha shida ga shekara ashirin da in an hada shekara nawa talatin suka ce yana nan yana nan sai ya gaya ma sai zo ya samu wannan hakimi a shi laban ɗin hakimin ya ce inda ya ba shi girma ayyuhal maqam wato ya kai ranka shi daɗe ina so ka mini freedom wato ka, sallame ni domin in samu ina so zan je in je gwajen mahaifina annabi isa haka yana nan da ransa zan je in ziyarce shi kaga tun lokacin da na zo ban koma ba ina so in je in ziyarce shi amma ka mini freedom wato ka sallame ni ka bani duk abin da ya sauƙaƙa daga cikin rabona da kake so ka bani tunda yanzu kai kake mini da ci da sha da komai kai kake mini to amma ina so tun da daman kace zaka sallame ni kuma na gaya muku shi laban din bautan gunki suke yi ko to saboda haka shikenan to yanzu rahila ta musulunta tunda ta aure annabi yaquba a hannunsa tunda ta musulunta amma babanta shi yana bautan gunki kamar yadda annabi ibrahim shi baya bautan gunki baban shi mai bautan gunki ne to ita laban layyanatu bintu laban duka sun musulunta tunda sun aure annabi yaquba to sai annabi yaquba ya ce to ka sallame ni ka mini freedom sai shi laban in ya ce to me kake so me kake so na mu canja tarihin ne koya na ji kun shuru kun tsit a wanda suke so a ci gaba su daga hannu mu gani a za a canja mu gani a to shikenan yes za a ci gaba kun fi yawa to sai laban ya ce to ka faɗa da kanka yaƙuba don na zauna da kai da kake mini kiwo dukiya na ya haɓaka na samu dabbobin da ban samu ba a baya na samu arzikin da ban samu ba a baya na samu ci gaba 'ya'yan dabbobi na da aihuwa da suka yi amma ka faɗa duk abin da kake so sai ya ce to abin da nake so da kai sai annabi yaquba ya faɗi wannan magana ya ce in dai ni ne kace in zaba abin da nake so duk dabban da za ta aihu shekara mai zuwa wato duk dabban da za ta aihu in ma raƙuma ce idan akuya ne idan shanu ne idan duka yana da shi idan shanu ne idan tinkiya ne idan raƙuma ne to duka wanda ta aihu ɗan farko duka 'ya'yan da suka haifa in shanu ta haifi biyu shanu bata cika aihuwa biyu ba in ta aihu biyu nawa ne akwai akwai mai aihuwa hudu akwai mai aihuwa uku akwai mai aihuwa biyar ma ko ni na taba kiwo akwai da take aihuwa ya hudu saboda don na faɗa wannan ba ni a kaina ma saboda na sani kun gane balle in kina kiwo agwagwa kam <laughs> Allah ya muku albarka la ku ba ku dan kiwo ma ashe ba ku dan sayan abu haka ku dan aje hakan nan ku dan aje amma fa karki je ki sayi agwagi a gidan mai gidanki babu babu keji ki aje agwagwa abu kaɗan ya burka kashi bur anan bur anan gidan mai gida ya zama kwarkwar gidan kawai wata rana ma sai ka ganta ta fito ba takalmi tunkul tunkul ta zo ta taka kashin in an ce ta taka ta ci ayya ai kan mun saba da agwagi kwana ma muke yi tare da su ina ka samu mata mai tsafta ba ɗakin kaji daban ɗakin <laughs> ɗakin awaki daban in ka samu mata ba wata rana a falon gidan masu sai akuyan ta yana kwance akuyan na kwance akan kujera a falo ga akuya tana zaune nan ce ya ta ce ayya dan akuya na dan dan akuya na nan nan nan <laughs> wallahi baka samu mata ba ana kiwo amma ba haka gefe guda ake ware su kuma in safe ya yi ki share gidan agwagwa da shagen kashi kai agwagwa akwai kashi ba gina kewa agwagwa in baki tsafta ba wata rana ma sai kina sai kin shanya gari ya zo ya fesa kashi a wajen furut a cikin gari to yanzu kuma sai ki kwashe kashin daidai kashin sauran garin ki bari haka zaki yi to dan barbadin kashin da ya watsa ya watsun haka zaki zo ki tuka mai gida ko mai gida yake ka miki da miyan kubewa yana yana ci Allah baki da kirki <laughs> ba ki da ba <laughs> mata ku kiyaye waɗannan abubuwan zai muku amfani sai laban sai ce to na yadda zan baka dukkan dabban da ta haihu shekara mai zuwa amma yanzu zan gaya ma 'ya'yana domin in gaya musu da matana kan zo na baka su yi tunanin ko abin nan gaya musu ya ga yarjejeniya da muka yi da laban ya dawo gefe sai ya kira 'ya'yansa da iyalansa duka sai ya kira ya ce to yakuba yana so zai tafi ya je ya ga gida ya koma ya je ga iyalinsa tun daga ga mahaifinsa yana nan da rai da jatumarsa yana so ya koma wajen don haka wannan fa lokacin kun ga lokacin fa ba a ba ma ba ashi annabta ba kuma ba a ba ma annabi yusufa annabta ba tukuna annabi musa ma bai zo duniya ba tukuna lokacin tushen bari isra'ila kenan saboda haka shi kenan sai ya gaya ma 'ya'yansa yana gaya ma shi laban din hakimin sai tara ƴaƴansa ya gaya masa ya ce to gashi zan sallame Yakuba amma duk dabban da za ta haihu dabban wannan shekarar duka nashi ne ƴaƴan yaran kawai bakin ciki sun amsa wajen baban suka ce eh mun ji baba yayi yana dan matsawa bakin ciki ya sha har nan har nan mugunta shi yasa a musulunci in yaranka kasan suna da bakin ciki to ba komai zaka gaya musu ba kuma ‘ya'ya ku daina bakin ciki duk abin da babanku ya ba ma wani rabonsa ne abin da ya bayar ajiya ne ba a bakin ciki da abin da za a ba ma wani hana wani hana kai ne ku bari iyayenku in sun bayar suna koya muku ne kuma ku koyi tarbiyya da wannan ne kuke ganin da wannan ne kuke gani in za a tafi masallaci uwa wanda take da tarbiyya za ta ɗauki ɗan naira biyar ta saka aljuhun yaro ta ce in ka je masallaci ka ba da sadaka in ka samu marowacin uwa ko sule biyar ba za ta saka ba sai je juma'a bakwai yaro ya je ba ko sadaka juma'a amma an ce Allah ya ba mu aljanna malam ta ce amin malam bala ban da aljanna ni ma ina tsoro kana ta talla min mari Allah ya sa in shiga aljanna kuna o oh, bakin ciki da ni kuna so a talla min mari kenan Allah ya bani aljanna Allah ya ba ku aljanna da mazajen ku Allah ya ba ma Allah rabban Musa indin da sa duka aljanna Allah ya ba ma Allah rabban Musa aljanna dukkan waɗanda suke duniya Allah ya ba su aljanna Usmanu ya ce baya son aljanna <laughs> ah, yana so wannan <laughs> ko ko mallan civil defense kai kana son aljanna eh, eh yana so Allah ya saka da alheri ga sarki a bayana shi ma Allah ya ba mu aljanna tare da shi duka kuma Allah ya ba ku aljanna <laughs> kyamara ke malama ke aljanna kaji an amsa amin ina ga akwai matsala Allah ya bata aljanna yawa <laughs> Allah ya ce ku gaggawa wajen neman aljanna in ji Allah jannatin arduha sama ku yi neman gafara domin girman aljanna faɗinta ya kai sama da ƙasa in ji Allah Allah ya tanadi aljanna ne ga mutane masu bin dokokin Allah su ne waɗanda suke ciyar da abinci ko masara ko doya ko white rice ko shinkafa ko abinci ko dafaffe ko ɗanye suna ciyarwa wato lokacin da ake bukata ake talauci ake wato ake wato ake fari wadarra'i wato suna cirewa lokacin tsanani da lokacin wato lokacin yalwa kuma in ka zage su ko ka ɓata musu rai za su haɗe fushi ba za su yi tanka-tanka ba na annas kuma suna yafe ma kishiyoyi suna yafe ma abokanan zama suna yafe ma abokanan harkansu wallahu yi muhsinin Allah yana son mutane masu kyautatawa in ji Allah yanzu annabi yaquba an ce za a bashi ya gaya ma yaran yaran suka jawo shi sai suka ce wallahi tun da haka ne mun yadda amma kusa abin da suka yi in dare yayi sai su kama bunsuraye daban wanda za su yi barbaran sai su dinga ɗaure su daban mata daban kaga ba yadda bunsuru zai zo ya hau ya yi barbara balle a samu a sallame shi a samu aihuwa kun ga bakin ciki ko hmm. madadin annabi yaquba zai samu a sallame shi shekara daya sai abun ya watan watannin sai ya karu annabi yaquba sai ya gane yace kai dabbobin nan ba sa barbara hey ka san mai kiwo duk ya san dabban da take da ciki idan ana barbara tana so ta dauki ciki ma ya sani ai in kuna da kaza a gida in kuka ji tana to tana so ta yi barbara ne shanu kuma idan yana so ya barbara ku tambaya an ramma raƙumi idan yana so ya barbara ku tambaye mutanen nijar ko ku tambaye mutanen yankin jahun jahun wajen jigawo jigawan nan ku tambaye za su baku ko yankin mutanen sokoto sokoto za su baku labari sa'annan tumaki idan za su yi barbara za ku gane kun gane har kaza da akuya to saboda haka annabi yaquba sai ya gane cewa a'a sai annabi yaquba ya ce to na gane in dare yayi shi kuma sai ya zo ya kukunce maza ɗin ba sun da ɗaure ba shi ko sai ya kukunce su ha ba sai a yi barbara kenan kaga aka ɗan samu to daga nan ya gane sai ya kukunce su sai su yi barbara kaga kun ga inda ake hasada ko kun ga inda ake kyashi ko kun gani tun daga da in kuka ga wani yana yin kyashi yanzu to kakanninsa ne waɗancan idan kuka ga mutum yana munafurci to kakanninsa ne abdullahi bin ubayu bin salon ina ga zuri'ansa ne idan kuka ga mutum yana sukan addini to yan uwansa su abu jahil ne kun gane wanda yake faɗa da addini yake ya ne masu addini wato in kun gani wato fir'auna ne Allah ya sawaka ba kyau duk mutum da zai yi kowa rabon shi yake ci a gidan duniya ka samu rabon kama ya fita ta hannun kama sanadiyan kama rabon wani ya samu ta hannun kama alheri ne menene ba ga matan iyayenmu na dan tsoffi girki wannan in suka yi sai sun dan sun saka kwano an rufe kai ma wance eh, tsohuwa kai ma kawata wance sai ka ga yaro ya kai wata in aka yi girkin za ta ƙara ruwan miya wala duk girki za ta raba shi gaba ɗaya in ta cire ma miji da mutanen gida duk sauran abincin za ta rarraba ma makwabta ne ta dan babba su abu kowa ya dan tattaba wata wallahi kaza wannan in aka dafa a gidanta wallahi kaza na sai ta ci mai tsinka ma wannan fiffike wata dan cire mata kai da wuya wata kun ga kafan kazan nan yarwa ake yi amma wata sai ta gyara kafan nan ayi sai kaga ta kai wata tana ta dade bata ci kaza ba sai kafan kazan da kaga tana haka tana da <laughs> ba kyau duk abin da kake ci ka gaji da shi wani yana so wani zaka ga ya ci kashi bai gama guguyawa ba ma ya yar abola a gidansa wani kuma in ya samu kashin nan wanda ka yar din nan da zai samu in ka bashi zaka ga sai ya fasa kashin zaka ji kukurus kukurus kukurus kaga gaji na tattauna kashin gaba daya bai saba bane to kun ba su kuɗe muke su wani ko shayi ne aka bata dan kofi ɗaya na shayi wallahi wata kwanon sha take sha na shayi kofi irin katon kofin nan take cikawa ta samu da madara da bombita tana zazzara ido in an bata zai gaji ta yi wata in ta rike biredi fa katon biredin nan in ta hada ta matse mace ne fa in ta matse biredin nan in tana zazzare ido ba kowa tana jin wata ta shigo assalamu alaikum sai ga ta haka sai ga ta tashi ta ce bari dan koma gefe ba ta so a ce a dan raba wannan biredi a dan ma wata rowa menene rowa wala taj'al yadaka Allah ya ce kar ka ɗauki hannunka ka saka a kafaɗan wuyanka wato ka saka haka Allah ya ce kar ka ɗauki dukkan abin da kake da shi kuma ka bayar ka zauna a hannunka ba komai Allah ya ce sai ka zama abun zargi abun tunkuɗewa ga rahama ka zama mai kyauta kar ka dinga kwashewa kuma amma mata laifinta ita mata ba a kyauta da abun miji sai ta tambaye shi izini amma in nata personal nata ka ta dauki masaran mai gida ko ta dauki magin mai gida ka san mata dan sai ta dan leka dan dan mini magi dan magi sai ta dauko magin sai ta ɗibi kaman guda goma ta bata ce ai mu kan ga muna muna da shi ai wallahi katan katan muke a'a in zaki bayar sai kin tambaye mai gida ko tumatur na mai gida sai kin bayar wannan in kuna so ku koyi halin kirki haka ba hana kyauta ba amma ki tambayi abun mai gida izini mai gida ya baki izini ina fata an gane kar shi albashinsa ana biyan shi a wata ya yi economic ya raba ya yi cefanin wata kafin ya kai watan nan kina ta kyauta kina ta mu waɗannan mutane kafin nan kuma zai kare to ina zai samu kuɗi kuma ya zo ya ci gaba da cefene kin ɗauka kin bayar ba kyau to yanzu kai tsaye annabi yaquba an zo an sallame shi an ba shi dabbobi dabbobi suka haihu annabi yaquba ya koro dabbobi yana zuwa da shi da rayyanatu da layyanatu bintu laban da rahila bintu laban da ainihin zulfa baiwarsa da ainihin baliha baiwar rahila jatumar annabi yusuf ga jatumar annabi yusuf kuma da ciki wato cikin bunyamini ana tafiya yanzu gashi na ta kama hanya ana tafiya ana tafiya sun zo wani wuri sun yi bes dare yayi sun dan zauna sai kawai baban kakan wato baban baban wannan matan da yakuba ya auren sai ya biyo su a guje da abun hawa da da da da bodyguard da bayi da da dogorai ku tsaya ku zo ku ba kun dauka mini gunki na taushe yana bautan gunki kun dauka mini gunki na dole sai an nemo gunkin nan kuma abin da nake so da ku bai faɗa ma gunki ba ya ce yanzu abin da nake so da ku ku zo mu koma gari sai annabi yaƙuba ya ce ai anan yanzu Allah ya riga mini wahayi a ya bani annabta zan je in je ya aike ni ya ce in tafi garin babana don haka in za za a koma ni kam zan wuce ni kam dai ba zan samu koma ba zan amsa umarnin Allah shi kuma hikiman wato in an koma zai sa bayi su yi cakin ɗin kayan saboda ya dogara da gunkinsa gunkinsa da yake neman sa'a shi sarkin gunkin an ɗauki gunkin hikimansa kenan ashe wanda ta ɗauka jatumar annabi yusuf ne ita kuma ta ɗauka tana so baban shi ma ya musulunta ya samu rahaman allah tunda ita ta musulunta da ta zo inda raƙumin zai kwanta saboda in ta saka a gefen raƙumin ko a jakan za a gane sai ta ce a sa ta ce ma baiwa shi ya sa baiwa bayi biyu baiwa ɗaya sai ta dinga kishi da wannan matan da ba nata ba saboda sai tana taya uwar ɗakin ta kishi to ana samun wannan ko house girl ne in mata kuna da bayi wato kuna da house girl a gida wannan house girl wannan tana da house girl za ku ga house girl din har gaba suke yi da house girl saboda wancan kishiya ba sa zaman lafiya wannan kishiya ba sa zaman lafiya shi kuma ina na samu fili shi ma za mu bude karatun yanzu bari mu je wancan karatun don mu karasa sai annabi yaquba sai ya ce to ni ba zan samu komawa ba Allah ya umarce ni in koma in tafi wajen garin babana don haka zan tafi sai naƙuda ya bullo mata mamata jatumar annabi yusuf din sai naƙuda ya zo naƙuda ana ta naƙuda ta kwana ta wuni naƙuda an ce to a wannan naƙudan ta rasu shi ibn kasir ya ce a wannan a wurin ta aihu amma shi imamu zahabi a daidai nan sai ya ce a'a da aka yi naƙudan ta wuni ta kwana ba ta haihu din ba to ta haihu amma an ci gaba da tafiya an ci gaba da tafiya shi wannan sarkin sai ya koma maganan aihuwa naƙudan wannan sai ya ɗauki hankali ana ta kai ai ba ta kayan gunki ita kuma ta ɗauka ne domin ta hana shi kamar yadda annabi ibrahim yake ɗaukan gumaka ɗin ya sassare su saboda don ya raba su da shi to kai tsaye kan tsaya akwai bayanai anan amma zai cinye min lokaci bar in je main point ina. annabi Yakuba ya ci gaba da tafiya sun tashi daga wannan zango da suka huta ɗin sun ci gaba suna tafiya suna tafiya sun kusan garin baban kusa abin mamaki tunda yana tafiya da zuri'a da 'ya'yansa da matansa da dabbobi garkin awaki garkin raƙuma garkin shanaye yana tafiya sai wani ɗan gulma sai zo wuce shi da ya wuce shi ya gaishe shi ya wuce he sauri kaga tafiyan mutum ɗaya daban da tafiyan mutane da yawa daban ne da ya gudu kawai sai ya je samu ish wannan ɗan uwan shi ish a garin sai ya ce na ga yakuba ɗan uwanka yana dawa ga arziki ga raƙuma ga kasan mai gulma haka yake yana zanzare ido wallahi zan gaya maka da gaskiya ga raƙuma ga awaki ga dukiya ga 'ya'ya ga mata ga barori ga house girl house boy ga shi ne yana zuwa da su kasan idan ya zo da wannan dukiya yanzu babanka hankalin shi ya dawo kanka da jatumarku tana son ka babanka isi yana son ka yanzu tun da baya nan an manta da shi yanzu idan ya dawo za a koma son shi ba kaga ga dukiya yana zuwa da dukiya don haka abin da zan gaya maka kaga kai mai farauta ne ka je ka tare shi ka hana shi zuwa wannan gari domin in ka in ya ka shi ya zo to kuma yanzu kai an daina jin ka kenan sai kawai aka riya ma is din wannan a zuciya munafiki ha munafiki ba kyau an rera musu qur'ani mana munafiki Allah ya ce kama munafiki albishir ko na mace ko namiji bi anna lahum Allah ya ce akwai azaba wato mai raɗi in ji Allah. Allah ya ce idan munafukai maza ko mata suka zo gaba gare ka. Za su ce masa mun shaida wato kai ma'aikin Allah ne. Allah ya fi kowa sani kai manzon Allah ne. Allah ya shahadu Allah ya fi sanin cewa munafikai ƙarya suke yi ba gaskiya suke yi ba. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Ai sun riƙe rantsuwa ne ta zama garkuwa gare su. Saddu an sabilillah. Wato suka kange domin kar a taba suka tar hanyar Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Aikin munafikai maza da mata ya ɓaci inji Allah. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru. Dan suna cewa a bakin su sun yi imani a zuciyarsu kafirci ne. ya ala qulubihim Allah sai ya rufe a cikin zukatansu Allah ya ce ba su fahimtar wato addini na ƙure ka <laughs> kai da maji daɗin rai da ƙur'ani ne ke sai ina cikin labari mai daɗi sai kawo amma dai da yake lada ne muke samu ai kaga gara na kwasa ne mana dumbula ai ina dumbulawa ne sai bude riga ta dumbula min ladan kawai <laughs> sai dai mai wa'azi idan yana wa'azi da ni da ku duka ladan ɗaya ne masu sauraro ina fata an gane shine falala idan ana wa'azi ku shiru ku ji kuma ku ji na basira ku ji kuma na tunani ina fata an gane ka ce wannan ita ce hanya na inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a karanta alkur'ani a bisa hujja ga dukkan wani malamin duniya wanda ya bi ni ya ji yadda da ilaha illallah zai wa'azi ba cin mutunci ba habaici babu tsokana ba tsokanan addinin wani ba walakanta addinin wani ba cutar da addinin wani kuma ba cin mutuncin wani

ka kira mutane wato da politics da hikima da iya wa'azi wato ka kira su da yaren da suke ji ka kira su da maganar da za su gane ka fassara musu da yadda za su gane ka gaya musu amma karka canja fassara kuma karka kawo fassarar ra'ayinka kuma karka kawo tunaninka ka kawo fassarar manzon Allah ka kawo fassarar tabi'ina ka kawo fassarar sahabbai haka za ka yi yadda suka fassara haka za ka fassara shine da wa'azi mai kyau ba tare da sai ka kira sunan mutane kana dura musu su ba kana zagin su wajatilhum billati ahsan in za ka yi muqabala ka yi muqabala da mutane yadda ya dace babu cin mutunci inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili Allah ya fi kowa sanin wanda ya bata hanyar Allah wa huwa alamu bil muhtadin Allah ku kara min kabbara ni ma na gaji yanzu ai kabbara ɗaya ladan san kun ji da yawa ne gashi saura minti biyu mai kemara sun ce <laughs> saura minti biyu ba gama tarihin ba ku ji ba a ci gaba ko a bari Allah ya sa Najeriya albarka. Allah ya sa ma 'yan sandan Najeriya albarka Allah ya sa ma DSS din Najeriya albarka civil defense din mu na Najeriya albarka lauyoyin mu na Najeriya albarka san san din mu na Najeriya albarka alƙalan mu na Najeriya albarka lebo din mu na Najeriya albarka yan bangan mu na Najeriya albarka masu taimakon addini don a zauna lafiya masu tsaron masu taimakon al'umma don a zauna lafiya Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka immigration Allah ya musu albarka custom service Allah ya musu albarka NDA Allah ya musu albarka zaurawa Allah ya musu albarka yan mata Allah ya musu albarka matan aure Allah ya musu albarka matasan mu gasis na Najeriya Allah ya musu albarka bachelor din mu na Najeriya Allah ya musu albarka tsoffin mu na Najeriya Allah ya musu albarka wanda suka samu aure Allah ya musu albarka wanda ba su samu aure ba Allah ya ba su mata nagari masu albarka Allah ya sa masarakunan mu na Najeriya Najeriya albarka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi yan jaridunmu na Najeriya Allah ya kai musu albarka yan jaridunmu na Najeriya Allah ya kai musu albarka alamin